Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. idan na fara in na fara sunan Allah. Na ce, idan na fara bismillah rabbana na fara sai na fara sunan Allah. In fara sunan Allah ba mutum ba sai dai Allah. rana koma gabar da sauran aiki. Rana koma gabar da sauran aiki. Rana na faduwa jiko na tashi, na riga na saba. Jama masu sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barka mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu, filin nan ne mai tarin albarka. wanda a cikinsa muke bincikawa cikin maganar Ubangiji Allah. Domin ne Allah godiya domin ya sake ba mu dama da zarafi inda za mu ci gaba da bincikawa cikin maganarsa, kuma masu mu ba za mu fasa yi maku godiya ba, Ubangiji Allah ya sa maku albarkarsa. Bari ma karanto sunayen wasu masu sauraron mu waɗanda gudunmu wasu ta iso zuwa gare mu. akwai shi gwamna Timoti, mun ga saƙonka muna godiya ƙwarai da gaske, akwai wanda ya aiko mana na shekara guda daga FCMB Kuja Abuja, muna godiya ƙwarai da gasken gaske, godiya zuwa ga Mr. John Umar da Mr. Alade Patrick. Da Malama Lidiya Ƙusa mai kuɗi, da kuma Malam Ibrahim Aliyu. dukan kuma na muku godiya saƙonninku sun iso na taimakon aikin bishara ta rediyo. Sai kuma Malam Nuhu Joshua, sai Malam Sama'ila Dele, da kuma Paul Joshua. A ƙarshe sai Malam Yunana Yakubu dukanku muna gode maku ƙwarai da gaske Ubangiji Allah ya sa maku albarkarsa. Sa'an muna da saƙo daga wasu masu sauraronmu. muna da saƙo daga shi Evangelist Yohana Kure a jihar Taraba, ya ce, Ina neman taimakonku saboda yaƙin tibir da jikun ya shafe ni, ya kuma sa na cikin hali mawuyaci ni da iyalina. To, Evangelist Yohana Kure mana addu'a Ubangiji Allah, ya kawo mana ƙarshen yaƙe-yaƙe a ƙasanmu. musamman yaƙin nan na bankunya da takaici tsakanin tubu da jikunawa, waɗanda masu bi ne suke kashe ’yan uwansu masu bi, an ɗauki kabilanci fiye da Yesu almasihu. Wannan abin kunya ne, muna addu'a Ubangiji Allah ya buɗe idanuwansu na ruhaniya su gane su tuba, su yafe wa juna domin kada su yi biyu babu ko ɗaya. duniya dai ba za su dawwama ba kuma tun da na Yesu ne suna gaba da juna ba za su samu raina har abada Da haka Ubangiji Allah ya kawo mana gyara a cikin miyagun yaƙe-yaƙe musamman waɗanda masu bi suke yi a tsakaninsu. Sai kuma wani mai sauraronmu ya ce, Ina buƙatar wata waƙa wadda kuka raira a lokacin rufe shirinku, wadda waƙan nan kamar dai ta MSDA ce. To, mai sauraron mu ka kira mu za mu ƙara samun bayani domin sanin yadda za ka samu wannan waƙa. Sannan wani mai sauraron mu ya ce, Ina neman mace da zan aura, sai ta fara nuna mana waɗansu halaye. waɗannan halaye marasa kyau ne iyayenta kuma sun sani ya ce, To, zan ci gaba in aure ta haka koko yaya zan yi, ɗanwa, aure ba abin wasa ba ne, kana bukatar yin addu'a, idan har ya yiwu halinta ne ya bayyana to ka gani, kalmomi Ubangiji ya nuna ma abin da yake shi ne ka domin kada ka yi ɗaukar kara da kiyashi, ka je ka koma kana yin da na sani. Kamata ya yau ya zama aure muna yin shi tsakaninmu da Allah cikin gaskiya, babu rudi babu yaudara wanda baya so ya ce baya so, domin kada mu zo mu cuci kanmu. Allah kuma ba zai ji daɗinmu ba. Amma dai in ka biyo mu a filin amsa tambayoyi muka kawo za mu ƙara maka bayani, mana godiya ƙwarai da gasken gaske. Bari mu yi addu'a, Allah mun gode domin kana tare da mu, mun kuma gode ma domin kai mai ƙauna ne da alheri zuwa gare mu. Mun gode ma domin wannan nazari da za mu yi cikin littafin tarihi. Mun kuma gode maka domin masu sauraron mu waɗanda ba sa gajiyawa duk da yanayin wahala da ƙasanmu take ciki. Kana tanada musu abin da suke bayarwa domin tallafawa aikin bishara Allah na roƙe ka kasawa masu sauraron mu albarka. Muna addu'a domin waɗanda kake kiran su kullum zuwa rai madawwami bari ka riƙe su cikin ban gaskiya, ka kuma taimake mu ya Ubangiji domin mu iya yin aikin nan yadda kai kake so. sa mana albarka yayin da za mu ci gaba da wannan nazari a cikin sunan Ubangijinmu Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, masu mu muna gangarowa zuwa ga ƙarshen littafin tarihi na fari, yau a nazarinmu, za mu yi nazari ne a surori biyu na ƙarshe, ma za mu duba a cikin tarihi na fari. Sura ta ashirin da takwas da kuma Sura ta ashirin da tara A cikin Sura ta ashirin da takwas za mu karanta ne daga aya ta goma sha ɗaya, daga nan za mu shiga har zuwa Sura ashirin da tara zuwa inda za mu tsaya. Tarihi ta fari Sura ashirin da takwas aya goma sha ɗaya. Sannan Dauda ya ba ɗansa Suleimanu tsarin shirye-shiryen haikali da ɗakunansa da ɗakunan ajiya, da benaye da wuri mafi tsarki, inda ake gafarta zunubi, ya kuma ba shi tsarin abin da ya yi nufin ya yi, na filayen haikalin Ubangiji, da dukan ɗakuna na kewaye da ɗakunan ajiya na haikalin Allah da ɗakunan ajiyar ah, ah, da ɗakunan ajiye kyautai da aka keɓe ga Ubangiji, ya kuma ba shi tsarin ƙungiyoyin firistoci da na lawayawa da na dukan hidimar da za su yi a haikalin Ubangiji, da aikin lura da kayayyakin aiki a cikin haikalin Ubangiji. Ya kuma faɗawa Suleimani yawan zinariya da za a yi kwanoni da ita, domin yin aiki da da yawan azurfa, da za a yi kwanoni da ita domin yin aiki, da yawan zinari da za a yi alakokin fitilu, da kuma fitilu da yawan zinari, da za a yi a kowace kowane alkuki da fitilunsa, da yawan azurfa. da za a yi alkuki bisa ga yadda za a yi amfani da kowane alkuki. da yawan zinari da za a yi teburorin gurasar ajiyewa, da azurfa da za a yi teburorin azurfa, da yawan zinari ya tsintsawa da za a yi cokula masu yatsotsi, da darina da funjilai da kwanoni da ita, da yawan azurfa da za a yi kwanoni da ita. da yawan zinari ya tsintsa wadda za a yi bagadin ƙona turare da ita, ya kuma ba shi tsarin zinare da carabobi, da za su miƙe fuka-fukansu su rufe akwatin alkawari na Ubangiji. Sarki Dauda ya ce, Dukan wannan rubutacce ne daga wurin Ubangiji zuwa gare ni domin in fahimci fasalin aikin filla-filla. Sarki Dauda kuma, ya ce wa ɗansa Suleiman, ka yi ƙarfin hali ka dage sosai ka kama aikin kada ka ji tsoro kada kuwa ka karai gama Ubangiji Allah, wato Allah na yana tare da kai, ba zai bari ka ji kunya ba, ba kuma zai rabu da kai ba har ka gama dukan aikin haikalin. Gare ƙungiyoyin firistoci da na lawuyawa suna nan domin yin hidima a haikalin Allah, ga kuma gwanaye na kowace irin sana'a, suna tare da kai domin yin kowane irin aiki. Shugabanni da dukan jama'a suna ƙarƙashin ka duka. Sarki Dauda fa, ya yi magana da dukan taron jama'a ya ce, Ga shi ɗana Suleiman wanda Allah ya zaɓa shi dai saurayi ne, tukuna bai gogo da duniya ba aikin kuwa babba ne, gama haikalin, gama haikali ba na mutum ba ne, amma na Ubangiji Allah ne, halin yanzu, dai na riga na yi iyakacin ƙoƙarina har na da waɗannan abubuwa saboda haikalin Allah, wato zinariya saboda kayayyakin zinariya, azurfa saboda kayayyakin azurfa tagulla saboda kayayyakin tagulla, sa'ilin nan baƙin ƙarfe saboda kayayyakin baƙin ƙarfe. itace kuwa saboda kayayyakin itace da duwatsu da yawa masu daraja da masu launi iri-iri, saboda kuma ƙauna haikalin Allah na, da nake yi shi na sa, shi yasa na ba da zinariyata, da azurfata domin haikalin Allah na, banda wanda na rigaya na tanada saboda haikali mai tsarki, na ba da zinariya tsantsa talatin dubu uku, wato, da azurfa tsantsa talenti dubu bakwai, domin yin ado a bangon haikalin. da kuma dukan kayayyaki da masu sana'a za su yi, yanzu fa ko akwai mai niyya ba da sadaka ta yadda rai ga Ubangiji, sanan shugabannin gidajen kakanni da shugabannin kabilai, da shugabanni na dubu-dubu da na ɗari-ɗari da masu lura da aikin sarki suka bayar da yadda rai, sun ba da zinariya talanti dubu biyar. Da darik dubu goma, azurfa talanti dubu goma, da tagulla talanti dubu goma sha takwas, da ƙarfe talanti dubu ɗari, dukan waɗanda suke da duwatsu masu daraja suka bayar, suka bayar da su cikin taskar haikalin Ubangiji, ta hannun Yehiyel sai jama'a suka yi murna da ganin yadda suka bayar hannu sake, kama sun kawo sadakokinsu a gaban Ubangiji da zuciya ɗaya, shi ya sa sarki Dauda kuma ya yi murna ƙwarai. Dauda ya yabi Ubangiji a gaban taron ya ce, Ya Ubangiji Allah na kakanninmu Yakub, yabo ya tabbata gare ka har abada a abadin. girma da iko da daraja da nasara da ɗaukaka naka ne ya Ubangiji, gama dukan abin da yake cikin sammai da duniya naka ne, mulki kuma naka ne ya Ubangiji, kai ne maɗaukaki duka, dukan wadata da girma daga gare ka suke, kai ne kake mulki da dukan iko da ƙarfi, kai ne kake da iko ka ba mutum iko da ƙarfi, yanzu ya Allahnmu. mana gode maka mana kuma yaban sunanka mai daraja, amma wane ni ko kuma jama'a ta? da za mu iya kawo maka sadaka mai yawa haka, gama dukan komai daga gare ka yake, daga cikin abin da muka karɓa daga wurinka muka baka, gama mu kamar baƙi ne, masu yawo a gabanka kamar kakanninmu. kwanakin a duniya kamar inuwa ce, ba za mu tsere wa mutuwa ba, ya Ubangiji Allahn Ubangiji mu. duk wannan da muka kawo domin mu gina maka haikali saboda sunanka mai tsarki daga gare ka ne muka samu duka naka ne, da yake na sani ya Allah na, kakan gwada zuciya kana ƙaunar gaskiya. bisa ga amincewar zuciyata da ya rai, na miƙa maka dukan wannan abubuwa ina murna da ganin jama'arka waɗanda suke nan a tattari. sun kawo maka sadakokinsu da yardar rai. Ya Ubangiji Allah na Ibrahim da Ishaku da na Yakub, kakanninmu ka tabbatar da yardar rai ɗin nan a rayukan jama'arka, ka bi da zukatansu zuwa gare ka. ka kuma ba ɗana Suleimanu cikakkiyar zuciya, hada zai kiyaye umarninka, da shaidunka da dokokinka domin ya aikata su duka, ya kuma gina haikali wanda na rigaya na yi tanaji dominsa. Sa'an nan dauda, ya ce wa taron jama'a duka, sai ku yabi Allahnku yanzu. taron jama'a kuwa suka yabi Ubangiji na kakanninsu, suka risuna har ƙasa, suna yi wa Ubangiji sujada suka kuma girmama shi, gari sai suka miƙa wa Ubangiji hadaya suka kuma miƙa hadayun ƙonawa ga Ubangiji bajimai dubu ɗari, da raguna dubu ɗari, da ’yan raguna dubu ɗari. Ah, da hadayunsu na sha da hadayensu masu yawa domin Isra'ila duka, sai suka ci suka sha, suka yi murna a gaban Ubangiji a wannan rana, sai suka sake shelar naɗin Suleiman ɗan dauda sarki a karo na biyu, suka shafa masa man keɓewa domin ya zama mai mulki na Ubangiji, Zada kuwa shi ne firist. sai Suleiman ya zauna. kan gadon sarauta na Ubangiji maimakon tsohonsa Dauda, ya yi nasara a cikin sarautar, Isra'ilawa duka suka yi masa biyayya, duka ma'aikatan hukuma kuwa, da manyan mutane da kuma dukan ’ya'yan sarki Dauda suka yi alkawari, za su yi wa sarki Suleimanu biyayya. Ubangiji kuwa ya ɗaukaka Suleimanu ƙwarai da gaske a gaban dukan Isra'ilawa. ya ɗaukaka sarautarsa fiye da ta waɗanda suka riga shi sarauta a Isra'ila. Dauda ɗan Yesi ya yi mulki bisa dukan Isra'ila har shekara arba'in, ya yi mulki a Hebron shekara bakwai sa'an nan ya yi mulki shekara talatin da uku a Urshalima, sa'an nan ya rasu da kyakkyawan tsufa, cike da shekaru da arziki da daraja, ɗansa Suleimanu kuwa ya gaji sarautarsa. an farbuta ayyukan sarki Dauda daga farko har ƙarshe a tarihin Sama'ila, annabi, da na annabi Natan, da na annabi Gad. An rubuta tarihin mulkinsa da ikonsa da al'amuran da suka same shi, da Isra'ilawa, da dukan mulkoki ƙarƙashi, eh, mulkokin ƙasashe na kewaye. Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka amin. To, a cikin wannan nazari, ayunan na ƙarshe, mun gani Ubangiji Allah a cikin nasa iko, dauda, ya danƙa aikin ginin haikali zuwa ga ɗansa Suleimanu, ya kuma ƙarfafa shi, nan kuma jama'a ma kansu sun ba Ubangiji Allah, sun bada, domin sunan Ubangiji Allah ya samu ɗaukaka. A cikin nan ta ashirin da tara, Dauda ya ba da baye-baye na kayayyaki iri-iri masu daraja, domin ɗaukaka sunan Ubangiji, domin kuma ginawa Ubangiji Allah haikali. bai damu ba, ya ba da dukan zinariya da azurfa da abin da yake da shi domin Ubangiji Allah. Ɗanwana, watakila za ka iya samun damuwa idan za ka ba Ubangiji, amma ka duba abin da Dauda ya yi, ya ce abin da muka ba ka ma ya Ubangiji daga cikin abin da dama ka ba mu ne, kaga kenan, ba a hana maba da rago fata. To, Dauda ya ba da abubuwa kyawawa domin ginin haikalin Ubangiji Al. Haka nan Isra'ilawa, su ma suka goyi baya, suka kuma yi aiki na ba da gudunmawa kamar yadda Ubangiji Allah yake so. Yana da kyau ɗan’wana mu ba Ubangiji Al, kada mu yadda hankalinmu ya zarme. domin duk abin da muke da shi, ba namu ba ne na Ubangiji Allah ne, kuma Ubangiji Allah ya ba dauda dauda kuma ya bada domin ginin haikali jama'a kuma su ma sun samu ƙarfi, suka bayar domin ginin haikalin Ubangiji Al. A ciki, dare wannan ya zama ƙalubale, domin yau Allah yana so zukatanmu, zama haikali wanda zai zauna a ciki. kuma mun gani, Ubangiji Allah da kansa shi ne wanda ya ba dauda irin tsarin da kuma yadda haikalin nan zai kasance, ko mun iya ganewa, dauda ya bi umarnin Ubangiji bisa ga magana haikali, ya kuma yi wa ɗansa Sulaimani tanaji. wanda a lokacin nan yaro ne wanda bai gogu da duniya ba. Surata ashirin da tara mun ga ba da kyautai domin gina haikalin Ubangiji, sakamakon wannan, dauda ya yabi Allah, sannan kuma Suleimanu, aka sake naɗa shi ya zama sarki ya gaji ubansa dauda. Manga sarki dauda ya yi magana da jama'a, ya kuma tunasar da su game da ɗansa Suleimanu a matsayinsa na saurayi wanda bai gogu da duniya ba. ya kuma ce gashi Allah ya ba shi babban aiki wanda ike gagarumi, sannan kuma, Dauda ya tunasar da jama'a cewa yanzu dai na yi iyakai iyawata, na kuma yi ƙoƙarina, na tanada abubuwan da Allah ya iya tanadawa ta wurina, ya ba da kayayyaki na zinari domin aikin zinari na azurfa domin aikin azurfa. ya kuma ba da kayayyaki na tagulla saboda aikin tagulla, ya kuma tana da kayayyaki na baƙin ƙarfe saboda kayan aikin baƙin ƙarfe, ya kuma tana da itatuwa domin kayayyaki na itace. Haka ma duwatsu masu daraja da masu launi duka dauda ya tanada, sannan kuma, ya ce ya yi wannan ne saboda yana ƙaunar haikalin Allah. yana kuma so, dukan jama'a su yi aniya, su ma su yi bayawa yadda rai, dalilin wannan, Dauda ya kira jama'a su ma jama'a suka tashi suka yi gudunmuwa domin gina haikalin Ubangiji Allah. Na gani mun gani ta wurin jagorancin shugabannin gidaje na kakanni. da shugabannin kabilai da shugabanni na dubu dubu da na ɗari ɗari, da masu kuma lura da aikin sarki jama'a sun yi bayarwar yardar rai, ma sun bada zinariya wadda ta kai talanti dubu biyar, da kuma darik wanda ya kai dubu goma. Da azurfa wadda ta kai talanti dubu goma, tagulla kuma talanti dubu takwas, ƙarfe kuma talanti dubu ɗari, duka waɗannan kayayyaki jama'a suka bayar domin Ubangiji Allah. Su kuma ba da su ne ta hannun yahiyar, wanda shi ne jagora. Bayan bayarwa jama'a sun yi murna ƙwarai, sun kuma kawo sadakokinsu ga Ubangiji da zuciya ɗaya, ’yan wana, yayin da muke ba Allah, bari mu bayar da zuciya ɗaya, bari mu baya ba da ciccijewa ba da gunaguni, domin ranmu ma na Allah ne, abin da muke da shi ma na Allah ne, idan har za mu ba Allah da ciccijewa ba tare da murna da farin ciki ba lallai ba mu kyautawa Ubangiji Allah ba, in kuma halinka? haka yake ɗan wana ga harakatu ba domin Allah baya jin daɗin waɗanda suke bayarwa da ciccijewa. a yanzu. Dauda da ya ga wannan aiki da jama'a suka yi ya yabi Ubangiji Allah, daga aya ta goma, har zuwa aya ta goma sha tara, Dauda ya ɗaukaka Allah, ya kuma yabe shi domin alƙawaransa, da kuma irin nasarawa da Ubangiji Allah ya ba jama'asa, ya kuma ji daɗi yadda jama'a suka bayar da ya rai, yanzu kuma Allah yana so. mu ba shi zukatanmu ne, yanzu Allah yana so, zuciyanmu ta yi na'am da nufinsa, mu kiyaye umarninsa da sharɗansa, mu kiyaye dokokinsa mu aikata kamar yadda Dauda ya gaya wa Suleimanu asirin nasara fa, sai an kiyaye umarnin Ubangiji, asirin nasara sai an kiyaye dokokin Ubangiji. Asirin nasara shi ne a aikata su duka, ya ƙarfafa shi, kuma yau ma Ubangiji Allah yana ƙarfafa mu, sa'an sai muka ga taron jama'a sun yabi Ubangiji, waɗannan taron jama'a da suka yabi Ubangiji kuma sai suka sake sabunta sarauta da aka yi wa Suleimanu, suka sake shelan naɗin Suleimanu ɗan dauda sarki. a karo na biyu. Aka shafa masa man keɓewa domin zama mai mulki na Ubangiji, annabin da ya yi wannan koko firist da ya yi wannan shi ne Zadok babban firist. Sulemanu kuma ya zauna a kan gadon sarauta wadda Ubangiji Allah ya bayar gare shi a madadin mahaifinsa Dauda, kuma mun gani nasarar da Suleimanu ya samu, domin Isra'ila sun yi masa biyayya. duka mahukunta, da hukumomi a ƙarƙashinsa kuma suka yi yadda aka danƙa masu, muna neman mulki, irin wanda jama'a za su yi farin ciki da shi, su kuma yi biyayya domin ci gaban ƙasa, haka kuma Ubangiji. Ya ɗaukaka Suleimanu ƙwarai da gaske a gaban dukan Isra'ilawa, sarautarsa kuma ta zama ta fi ta sauran waɗanda suka rigaye shi mulki a Isra'ila. Ƙarshe Ƙarshe dai mun gani dauda ɗan Yesi ya yi mulkin Isra'ila shekaru arba'in, ya yi ashirin, ya yi shekara uku a Hebron, talatin da uku kuma a Urushalima. Abin farin ciki shine ya rasu da kyakkyawan tsufa cike da shekaru. da arziki da daraja ɗansa Suleimanu kuma ya gaji sarautarsa, ɗanwana, kuma ya yi farko zai yi ƙarshe. Mu sani cewa ko menene muke a wannan duniya wata rana za mu batta, gara dai mu shukawa kan ma alheri, mu girbi alheri, ko bayan mun tafi alherin kuma ya bi mu. Mun gode ma ya Ubangiji domin labarin Suleimanu da ɗansa, da Dauda da ɗansa Suleimanu. mu kuma gode domin darussan da muka koya, ka taimake mu ya Ubangiji mu yi maka biyayya a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu, amin. Domin sauraronmu za mu ja linzamin wannan shiri, a madadin injiniyan namu Lawal Sama'ila Mato Sambunni ni rabran yawa hotsi ga nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu a wani shiri na gaba lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani. sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya, sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 465 Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga karfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.